waye Allah ko eh jagora ba dai nokiya bace ko ka ɗauki jagora da nokiya yau ka ga masoyi ba Allah ƙara farin jini da farin jini Ya ƙara lafiya Allah ya lafiya farin jini ba na ƙara kusanci the president of Nigeria next time, inshallah.